securing the life and properties of our citizens. This is a matter that is beyond a mere representative. Railway is attacked, highway is attacked, communities are attacked, all simultaneously within a span of one week. I am not directly accusing him, but the board stopped at the table of the commander in chief. Yadda aka yi musayar yawu da ta da jijiyar wuya a majalisar wakilai kenan kan kudirin gaggawa da ɗan majalisa mai wakiltar birnin gwari da giwa ta jihar Kaduna, Shehu Balarabe ya kawo kan hari da aka kai kan jirgin ƙasa da ke sufuri tsakanin birnin tarayya Abuja da Kaduna da yawan kashe-kashen jama'a da ake ta yi babu ji babu gani musamman a ƙananan hukumomin birnin gwari da giwa. 'Yan majalisan sun yi suka da kakkausar murya kan mai ba shugaban ƙasa shawara kan lamuran tsaro Baba ga Gana Manguno inda suka nemi ya yi murabus ko kuma a kore shi gaba ɗaya domin ya gaza. Ɗan majalisa Shehu Balarabe ya yi mani ƙarin haske kan ƙudurin. Majalisa za ta intimate ma har vila akan wannan magana. Ko har gwamnatin tarayya in duk wanda ya kamata a gani akan wannan magana. Majalisa ta ɗauki alƙawarin za ta ga duk wanda za ta gani a ƙasar nan domin a tabbatar cewa kashe-kashen nan a giyo da binnin gwara an daina su. Ɗaya cikin 'ya'yan majalisar wakilan Aminu Sule daga jihar Kano ya koka da yadda ƙasar gaba ɗaya ta kasance cikin mummunan rashin tsaro musamman ma rikicin da ke faruwa a yankin arewa maso yamma da yake ƙara ƙamari inda ya bada shawarar a rufe majalisar ƙasar baki ɗaya har sai an samu mafita. Mun san cewa wasu abubuwan gwamnati tana aiwatarwa. Wasu ba mu san dalilin da ba a aiwatar da shi ba don haka muka ce maimakon mu zo mu zauna talaka sun kasa gane ko jama'ar gari sun kasa gane ma me muke tattaunawa a cikin majalisar nan don haka idan za mu bi sahun asu ne mu mu shiga yajin aiki gwara mu rufe majalisar nan har sai an tabbatar mana da cewa jama'ar da suka turo mu mu ta wannan abuja mu wakilce su lalle lalle lafiyarsu da dukiyarsu da rayukansu za su zama cewa an kare su amma sabon shugaban jam'iyyar apc mai mulki sanata abdullahi adamu ya ce wannan lamari na tsaro ya shafi kowa da kowa ne yana mai ba da shawara cewa abin nan akwai makarkashiya da ake gwamnatin nan akwai makarkashiya da ke gwamnatin nan saboda haka dole ne mu sa hankalinmu a ƙasa mu kuma buɗe kunnuwanmu mu jami da fitar suke ciki amma abin kan ya isa za mu baiwa shugabanninmu shawara soja na nasu mu koma ga Allah na lamarin nan a je a zauna zama na musamman ba na kwana ɗaya ba zai ba ba wata ɗaya ba mu ta yin roƙon Allah har Allah ya kawo da nan da cin gaba ƙasar da zai mana wuya da wannan irin hali da ke ciki Majalisar wakilan da mataimakin kakakinta Idris Ahmed Wase ya jagoranta ta ce dole ne gwamnati ta tashi tsaye wajen ɗaukar nauyin da ya rataya a wuyanta cikin gaggawa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.